Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za ku ji ra'ayoyin al'ummar Najeriya ne kan hukuncin da suke gani ya dace a yanke ma waɗanda suke shigo da kayan jabu da ke da illa ga lafiya al'umma da kuma kare tattalin arzikin ƙasa. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen Kirsimeti a sansanin 'yan gudun hijira. Sai kuma fashin baki kan tasirin mayar da watsa shirye-shiryen rediyo da talabijin kan tauraron ɗan adam. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu saurare Assalamu alaikum. 'yan fashin jirgin saman na kasar libya su biyu sun mika kansu yau juma'a ga 'yan sanda 'yan fashin sun karkata alkalin jirgin ne zuwa tsibirin malta bayan sun saki daukacin fasinjojin da ke cikinsa in ji prime minister kasar na malta joseph muscat a cikin jerin sakonninsa a shafinsa na twitter muscat ta ce 'yan fashin sun saki sauran fasinjoji da suke garkuwa da su da da sauran ma'aikatan jirgin da suke rike kafin a mika su ga 'yan sanda sai dai kafin a mika su ga 'yan sanda 'yan fashin sun yi barazan tarwatsa jirgin da gurneti 'yan sanda sun same su da gurneti kafin su tsare su kuma da aka tsananta bincike an samu yan karamin bindiga a hannunsu in ji muscat muscat da yana magana ne salin da ke wa taron manema labarai jawabi bayan an kawo ƙarshen duka al'amarin ya ce yanzu haka dai 'yan fashin na nan hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike sai dai har da sauran fasinjoji su ma ana yi musu tambayoyi su da ma'aikatan jirgin domin samun ƙarin bayani game da fashin jirgin kuma da zarar an kammala cikin 'yan sa'o'i kaɗan za a shirya wani jirgi da zai kwashe fasinjojin har da ma'aikatan jirgin domin mayar da su kasar libya da wani jirgin kamfani na afirkiya wanda dama mallakan gwamnatin ƙasar ta libya ne sai dai kafin 'yan fashin su ba da kai muscat ya ce jami'an ƙasar malta sun shaida musu cewa ba fa za a yi wata tattaunawar sulhu da su ba sai dai kawai yanzu 'yan fashin ba su buƙaci wani abu ko kuma gitta wani sharaɗi ba domin ma a halin da suke ciki yanzu ba su da wata daman neman shiga a shiga wata yarjejeniya da su maharan da sun saki fasinjoji 109 daga cikin 118 tashin farko ministan harkokin wajen libya ya ce 'yan fashin jirgin su biyu magoya bayan tsohon shugaban kasar ne rigyayen man gaddafi kuma sun nemi kafa jam'iyyar siyasa a kasar sun nemi mafakar siyasa a kasar ta malta taha siyala ministan harkokin wajen libya ya ce haka kuma 'yan fashin sun so su je su kafa jam'iyyar da ke biyayya ga marigayi tsohon shugaban kasar ta libya wato gaddafi yanzu haka dai an soke duk wani tashi da saukan jirgin sama mai zuwa wata ƙasa daga filin jirgin saman na malta masana kiwon lafiya a kasar gini sun bayyana cewa an samu maganin cutar ebola wanda ake tabbacin yana, maganin wannan cutar 100 bisa 100 don haka sun ce a shirye suke su tunkari wannan cutar kaddara ta sake dawowa idan dai ba a manta ba wannan cutar ta yi wa mutane kisa a kasashen gini saliyo da liberia a cikin shekarar 2014 inda a lokacin ba wani abu da ma'aikatan kiwon lafiya suka iya yi illa kawai su tsabbace wanda ya kamu da wannan cutar domin gujewa aukuwar bazuwarsa zuwa ga wasu mutane na daban don haka ana iya cewa samun wannan maganin cutar da aka yi yanzu ya zame babban nasarar yaƙi da ita hukumar lafiya duniya ƙarƙashin maria paul kiani wadda ta jagoranci binciken wannan maganin ta ce an raba mutane dubu goma sha ɗaya gida biyu kuma ba a samu ɗaya daga cikin adadin waɗannan mutanen da ƙwaya cutar ba bayan an musu rigakafi saɓanin mutane 23 da uku da ba a musu rigakafin ba don haka wannan yana nufin maganin yana matukar aiki kwarai da gaske wajen kashe wannan ƙwayar cutar inji maria pauli yanzu haka dai ana kan mataki na daban-daban na amfani da wannan maganin rigakafi sai dai kiyani ta ce sun samu sakamako na gaskiya bayan kungiyar na ta yi amfani da tsari na sadidan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc zababben shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa cewa akwai buƙatar amurka ta ƙara faɗaɗa ƙarfinta na nukiliya wannan kalamai na zababben shugaban dai kamar wata alamun sake daɗaɗɗen ƙoƙarin manufar wato manufar ce da wannan nukiliya ke takawa a harkokin tsaron ƙasa a cikin shafinsa na twitter jiya alhamis ya ce amurka za ta tabbatar ta kara karfafawa ta da faɗa girman makamin nukiliya kuma za ta yi haka ne har sai kasashen duniya sun shiga cikin hayyacinsu game da wannan makami sai dai tawagar sun kasa tantance wannan kalamai nasa abinda suke kallo a matsayin bayanan da ke rita da hankali na shugaba ya fito da waɗannan kalamu game da makamin nukiliya sai dai trump bai fayyace abin da yake nufi da wannan bayani ba amma gidan talabijin na mnsbc ta faɗa cewa yau juma'a trump ya faɗa mata cewa idan gasar mallakan nukiliya ne to suna nan gaba kuma har kwanan gobe suke kan gaba a nan aka same su kuma a nan za a bar su to sai dai kuma sakataren yaɗa labarai na trump din ya ce ba wani batun gasar mallakan nukiliya din domin ko sauran kasashe sun shiga taitayinsu game da wannan batu. babban mai gabatar da kara na kasar germany ya faɗa na jamus ya faɗa cewa masu bincike na nan na iya bakin kokarinsu domin gane cewa ko maharin nan da ya kai hari kasuwar sayar da kayayyakin bikin kirismeti ranar da litin da ta gabata ya samu taimakon yin haka daga wasu tawagan mutane shi dai wanda ake tuhuma da aikata wannan danyen aiki dan shekaru 24 da haihuwa mai suna anis amri 'yan sanda sun ji masa rauni da safiyar juma'a a tashar jirgin kasar italiya lokacin da suke sintirin da suka saba yi a wannan tashar peter frank babban mai gabatar da kara na kasar ta germany ya ce mahukunta sun tabbatar cewa wanda aka harba ne ya aikata wannan danyen aikin wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha biyu kana wasu hamsin da shida suka samu rauni daban-daban ya ce duk da yake wanda ake tumar ya mutu amma ba za su yi kasa a guyo ba domin ko za su ci gaba da bincike har sai sun ga gano hakikanin gaskiyan wannan al'amari frank yana magana ne wajen taron manema labarai a berlin ya ce yana da muhimmanci su gane cewa ko wannan dan taliki yana da goyon bayan wata kungiya ko kuma a ko kuma akwai wani ko wasu da suka shirya masa tare da taimakonsa domin ya kai wannan harin tare da samun damar arcewa bayan ya aikata wannan ta'asar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To labarin bari mu faro takon a Najeriya inda jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da amfani da tauraron dan adam wajen watsa shirye-shiryen talabijin. Umar Sa'id Tudun Wada wani ƙwararre kan harkokin sadarwa ya yi ƙarin haske kan wannan tsarin a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. yanzu misali aka ga da akwai vhf akwai uhf munan a najeriya sai aka ce an ware vhf ta talabijin din gwamnati uhf ta talabijin mai zaman kanta ko kuma talabijin din jihohi to da tafiya ta tafiya aka zo aka zama talabijin masu zaman kansu gwamnati ta yanzu ta yanke shawarar cewa an buɗe kofa talabijin masu zaman kansu zo an mamanta da magana vhf din saboda vhf din ta fi eh, vhf din to yanzu sai aka zo aka ce a duniya gaba ɗaya an yanke shawarar cewa zango kaza a baiwa misali harkokin tsaro kawai misali a ce eh, vhf in ka kunda vhf ba za ka komai ba sai idan kana ja wata harkar tsaro za a baka wani waɗansu lambobi da za ka iya amfani da su kai ka samu sako ta cikinsu to idan aka yi haka shi mai kallon talabijin na gama gari ya za a yi da shi aka shi a mai da shi wancan tsari na digital kawai shi ne ah, babu magana yanzu a ce gidan talabijin na kano yana da transmittersa a guri kaza gidan talabijin na kowa kasa yanzu kowace talabijin tana da mm. injin yada shirye-shiryen ta wata transmitter mm. to yanzu da tsari ya zo kai mai gidan talabijin in kai shirye-shiryenka sai dai ka tura wa wani kamfani daban wanda shi kuma kamfanin aikinsa kawai ibabbaiwa kafofin yada labaran gurbi kamar yadda dstv ai kaga tana da gurabe da yawa misali africa magic hausa africa magic yoruba africa magic waye duk gurbi daban da dstv take da shi to zai zama wani kamfani mai makamancin wannan sai ina da gurabe sai ka zaɓi kamfanin da kake da sha'awa kai mai gidan talabijin sai ka je ka rijista da shi ka rinka biyansa ya baka wannan gurbin waɗan na ganin sauƙi ne misali saboda yanzu baka da matsalar ka ce sai ka ɗauki injiniyan transmitter kullum kana gyara sai ka sai janareta na transmitter sai ka yi waye kamar wannan al'alar da ta injin transmitter babu ita yanzu sai dai kawai ka biya wancan kamfani da zai baka gurbi don abin da kuka yi rijiyar ka biya shi a shekara shi nan. duk shirye-shiryenka da kai sai ka tura masa shi kuma sai ya ringa yada maka akan wani gurbi to gwanda ba shi da talabijin din da za ta iya karɓar saƙo daga injinansa kaga ba zai iya kallon talabijin ba tunda injina ne na zamani misali wa injina ne na zamani ba za a iya ba zai iya saboda haka wannan abin idan ya fara aiki duk mutumin da yake da tsohuwar talabijin analog ba zai iya kallon talabijin ba kowace tasha ce kenan kowace tasha ce amma me yasa kuke ganin gwamnati ta ɗauki wannan mataki duk da cewa idan kai la'akari da mutanenmu na nan kasar musamman za ga yawancinsu kaso mafi tsoka sun fi amfani ne har yanzu suna amfani da wannan talabijin na tsohon yayi din a gidaje idan ka je hmm. a'a ai ba wannan ba ba matsala ce ta gwamnati ba matsala ce ta duniya ai duniya ce gaba ɗaya yanzu aka haɗa aka yanke shawara cewa ga yadda za a yi saboda haka idan najeriya misali ta ce ita ba za ta yi ba saboda talakawanta ga irin talabijin ɗinsu to za a tafi a ba za ka iya kallon talabijin ba a najeriya Hukumomi a Najeriya sun ƙudiri aniyar ɗaukar tsauraran matakai domin shawo kan kwararar kayayyakin jabu da suka hada da abinci da kuma magunguna da ke da illa ga lafiya al'umma da kuma gurgunta da tattalin arzikin ƙasa. Wakilinmu gida Jibril ya yi nazarin wannan matsala ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Irin wayannan na'urori da kayayyakin abinci da ma na gine-gine dai ana ganin suna da illa ga bil'adama a wani lokaci kuma za su kasance marasa inganci ne abin da ke sa Najeriya hasarar miliyoyin naira wani lokaci ma har rayukan bil'adama. Ko a kwanan nan ma dai hukumar NAFTA ta hana sayar da lemunan kwalba da aka shigo da su daga kasashen ƙetare abinda babban darakta daraktan hukumar mrs yetunde oni ta ce an ɗauki matakin ne domin kiyaye lafiyan 'yan najeriya so we are not sure of the quality of this product the package anything in it the wholesomeness the quality of the product cannot be guaranteed an dauki wannan mataki ne na hana sayar da wayannan kayayyaki na lemu ana shigo da wayannan kayayyaki ne da kasashen waje ba tare da bin hanyoyin da suka kamata ba kuma binciken lafiya ya nuna cewa suna da illa ga bil'adama ita ma hukumar hana fasakori ta najeriya ko a kwanan nan ta kama wasu buhunan shinkafa bayan a can baya ta hana shigowa da kaji da talotalo da kasashen ketare abinda ta yi zargin cewa ana hada su da wasu sinadarai da zai hana su ɓaci cikin hanzari amma kuma yake ga illa ga biladama idan ya ci kamar da shugaban hukumar ta kwastam mai kula da gabar ruwan najeriya controller yusuf umar ke cewa eh akwai mun kama shinkafa na waje dubai mun kama kajin talotalo da kajin amin naman talotalo da kuma kajin turawa mun kama mai man fetur da gas mun kama ma man da ake yin ma an yi kirari cewa an samu buhu ɗari da ko biyar ne a wanda shi ɗin ma yanzu kuna an mun ba an aika wa 'yan nafdak su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba. Dr. Sani Muhammad kwararre ne a kan binciken abinci da kuma magunguna. To game da wayannan abubuwa da ake shigo mana da su na game da abinci da abubuwan da muke amfani da a fanni na bincike matsalar da muke ciki a ƙasar nan matsala ce da ta shafi wani fanni amma in mun dawo na bincike ga abubuwan da za mu iya hangowa yana faruwa. In misali kamar ita hukumar nan da ke ba da lasisi ko ke ba da lamba da za ta yadda ka sai da wani wani abu da za a ci ko magani ne ko ruwan sha ne ko lemu ne idan muka zauna muka bi diddigi za mu ga cewa in ba a yanzu gyaran ya zo ba a irin dawairi a irin abubuwan da mu muka san yake faruwa mutane ne za a turo su zo su daidaita kai da su su amince da abin da kake yi ka ba su dan abin da za ka ba su sannan ka ci ka kai wasu abubuwa a ce shi kenan an baka na nan ba to in ka bi wayannan za ka ga ko da abubuwa daga kasashe waje ko daga mun kanmu za mu iya illa ga kanmu ko da yake akasarin masu shaguna daban-daban da na tuntuɓa domin jin ta bakin su game da na ko suna sai da irin wayannan jabin magungunan sun kisce uffan amma wani da baya so na ambaci sunansa ko nadar muryarsa ya ce min lallai akwai irin wayannan jabin magunguna da kayayyakin abinci da ake ganin wasu al'ummomin yankin ƙasar nan na gudanar da shi ko a kwanan nan ma dai hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa federal road safety commission ta gargadi jama'a da su guji sayan tayoyi da aka fi sani da tokumbo tires abinda ta ce yana haifar da hatsura a manyan titunan ƙasar nan daban-daban to sai dai kuma duk da irin waɗannan gargaɗi da gwamnatin najeriya ke yi ga 'yan najeriya da su guji amfani da kayayyakin ƙetare a maimakon haka su dinga amfani da na cikin gida wasu masu kamfanoni a najeriya sun zargi gwamnatin najeriya da bullo da wasu shirye-shirye da ke na kasu ga kokarin da suke yi na maida najeriya mai dogaro ta fuska daban-daban lamarin da ya ce ya kai ga yanzu ya fara daukan matakai na rufe kamfaninsa da kuma komawa da kamfanin kasar china domin sarrafa kayayyakin nasa da kuma shigo da su najeriya kamar da shugaban kamfanin har hada tumatirin gwangwani da na leda mafi girma a nahiyar afirka chief eric omofia ya shaida mun a can baya fa abu da muka yi muna daga um, mashinanin mu daga shi mu je china mu dinga buga kaya shan mu kawo masu najeriya kamar da minista da bank um, jiha yana so da nafdac tun da sun ce mu buga najeriya abu da muka buga najeriya ba daidai da su ba sun yi so suna jin daɗi a buga waje a kawo nan ta taimake su saboda sun ba su mun yi mun yi su ji abin da muka ce e, sun ce ah bai kamata a dana shigo da kayan tomato da muka da shi a bayan gidan muna da shi ko na ana bata tomato ba wanda ya ji mu taimake Najeriya abin da dalilin ya kawo ne Najeriya nan ba zan samu kudi kawai mun taimake mutanen mu tun da ina da experience abin da za a yi a taimake mutanen mu amma sun hana ne Mun da su hana ne ba abin da nake yi nan saboda inda kudi ne na yi samu kudi can to ma zai kawo nan in ba yi magana ba to sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin hukumar standard organization mai kula da ingancin abinci da sauran kayayyaki da ake amfani da shi a Najeriya ya ci tura inda wani jami'i na hukumar mai suna Femi Ade ya shaida mini cewa ba shi da iko na yin magana daga ofishin hukumar da ke nan Lagos face hedkwatar hukumar da ke Abuja sai dai kuma kokarin samun zai magana da ni a ofishin hukumar ta standard organization da ke Abuja ya citira domin kuwa lamban da aka bani ba ta shiga baban ya jibrin murai amurka daga lagos ina mafita linzami ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya a gaida baban gida To mun nemi sanin ra'ayoyin ku masu sauraro kan hukuncin da kuke gani ya dace da masu irin wannan sana'a ga abin da kuke cewa. Kuna magana da da masu Muhammad Yanya Abuja, Najeriya. Yana son bayyana ra'ayina a kan shigo da kaya kamar su shinkafar roba da wasu kayayyaki waɗanda ba su taka da'ida ba. Na farko akwai wasu gurɓatattu cikin hukumar kwastam waɗanda ke karɓar cin hanci da rashawa. na biyu ya kamata gwamnatin najeriya ta hijja doka duk wanda ya shigo da kaya waɗanda yake ba a tantance su ba to a yanke masa hukuncin kisa ka aiko aikoyi kamar da ƙasar china idan aka yi haka gani ga wani ya isa wani tsoron allah kuma 'yan najeriya mu sa allah ga zuciyarmu mu yi kishin ƙasarmu mu daina shigo da abin da bai dace ba. Malamin Isiyaku daga Kano ƙara ya rokar gama ra'ayina shi ne irin waɗannan mutane hukunci gida ya kamata a rinka yanke sanu su malaman zaria daga shinkafi zamfara state ni na ga gwamnatin tarayya in dai har da gaske ake yi maganar shigo da kayayyaki marasa inganci duk wanda aka kama aka hukunta shi aka karɓe kayan zai zama darasi ga wani gobe Ra'ayi na a nan shine dangane da abin da ya shaye masu shigowa da miyagun magunguna ko kuma jabin magunguna da abinci mai cuta ga lahiyar dan adam yana ba gwamnatin tarayya shawara duk wanda aka kama da wannan laifi a yanke mai hukuncin kisa kamar yadda ake a ƙasar cana yan hakanan zai sa wani ya tsorata mai magana ilyasu muhammad kulun koji ra'ayina dai ya nuna ni mutanen da suke shigowa da miyagun ayyuka ya gaskiya dokan ƙasa ta nuna a kashe su daga borno kwaya kusan local government ni ne auti wada wat mai magana alhaji umar dan fitattun rayuna a nan shi ne a gaskiya masu shigowa da miyagun kwayoyi har ta kai ana shigowa da shinkafan roba to a wanda ya cancanta da su idan an yanke ma barayin gwamnati hukuncin kisa su ma kamata ya musu a yanke musu hukuncin kisa. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Wakilin masanusa Adamu ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira inda wata majami'a ta kai kayan tallafi. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana. Mata 'yan gudun hijira dubu biyu da biyar musulmai da Krista ke shewa biyo bayan jawabin Bishop Dr. Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa lokacin rabon tallafin abinci da kuɗin sufuri naira biyu, albarkacin bikin Kirsimeti. Majami'ar Injil Imamin tana da bayanin rukuni na 'yan gudun hijira da akasarinsu ke ɗaukar mafaka a ƙauyuka kewaye da Yola Fadar Jiha waɗanda ke fama da matsin tattalin arziki game da yanayin da suka samu kansu a ciki da yasa ba su da sukunin tanadin abin da za su yi bikin Kirsimeti da shi. Dalilin shi ne muna shirye-shirye bikin Kirsimeti. A ranar Ladi za mu yi babban biki na haifar Ubangiji Yesu Almasihu. Ya sa muka je muka gayyaci wayannan mutane wayanda mun saba taimaka musu don yawancin su 'yan gudun hijira ne. Suna kauyuka kewaye da Jimeta da Yola. Mu gayyace su mu ba su kayan abinci to da ranar Kirsimas za a iya samu a dafa abinci a ci a cikin gida. To sai dai 'yan gudun hijiran sun yi kakkausar suka ga hukumomin agaji da kuma kungiyoyin sa kai na nuna son zuci zuciya da kuma cusa siyasa al'amurar da suka shafi rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar kamar yadda malama lami dan lami ta bayyana a jawabinta. da yake tabbatar da sukar da 'yan gudun hijirar ke yi wa hukumomin bishop stephen dami mamza ya nuna tagaicinsa da yadda ake tafi da rabon tallafi ga 'yan gudun hijira suna da gaskiya ba shaka yawanci kayan da ana raba ma 'yan gudun hijira za mu gani cewa za a sa siyasa a ciki ko kuwa za a sa addini a ciki ko kuwa za a sa yare a ciki an manta da shani siyasa an manta da shani addini an manta da shani kuma yare don idan za a bi waɗannan abubuwa za a gani cewa waɗanda ya kamata su samu ba za su samu ba a ƙarshen wasu mata 'yan gudun hijira da na yi hira da su sun shaida mini cewa dama sun zuba ido suna jiran sarautar Allah saboda rashin abin kuni kamar yadda wannan yar gudun hijirar ta shaida mini. Sunana Mary ne. Ba abin da na shirya. Eh sai tun da yanzu an gara an bani abin da zan iya dafa ma yara na yanzu sai mu haura mu ci tare da su mu gama Kirsimeti lafiya kuma Allah kuma ya nuna mana na shekara mai zuwa. Sunana Zainab daga Madagali na fito. Ba abin da zan ce ran ce mun gode Allah saka da alkai Allah ya kara mu. Jimi Luka daga Madagali. Ban yi tana ji komai ba. Na surfa masara na na nika duk abin da Allah ya bani zamu ci da yara. Kokarin da na yi domin in ji ta bakin shugabannin hukumomin kai dokin gaggawa ta tarayya da kuma jihar Adamawa ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula ya cutura. Sanusi Adamu, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Don jaddada zagayowar ranar haƙƙin ɗan adam ta duniya, gwamnatin Amurka ta ƙaddamar da wani kamfe mai taken sakin mutane su koma gida a turance Free to be home domin wanzar da labarin iyalai da waɗanda suke ƙauna da suke fuskantar ɗauri saboda dalilai na siyasa ko aƙida da kuma faɗar albarkacin bakinsu. Wannan kamfe wanda ambasadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers ta ɗauki nauyinsa a cikin wannan lokaci na shagulgula ya tantance shari'ar da ta shafi wasu fursunoni goma da aka tsare ba da laifinsu ba a faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Fursunonin siyasa ba sa aiwatar da zaman kasansu su kaɗai, raɗaɗin rashinsu a gida yana shafar iyalansu da abokanansu. waɗanda su ma suke fuskantar nasu hukuncin. ‘Ya'ya ne maza da mata, da iyaye maza da mata, da ‘yan uwa maza da mata, da kuma sauran al'umma baki ɗaya. Labarin waɗannan mutane kowanne daga cikinsu yana nuna mana irin wahalar da iyalan fursunonin siyasa ke fuskanta. Nargis Muhammadi, na ɗaya daga cikin fursunonin da aka taɓo batunsu a wannan kamfe. Ms. Muhammadi lauya ce kuma mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma uwa ga yara biyu yanzu haka tana zaune a gidan kaso inda take fuskantar shekaru goma sha shida sakamakon rajin da take na lumana. ciki har da adawa da hukuncin kisan kai. Miss Muhammadi dai a baya ta kasance mai magana da yawun cibiyar kare haƙƙin ɗan adam mai lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ɗin nan mai suna Shirin Ibadi wadda a yanzu aka haramta ta. ta kasance mai rajin akan haƙoƙin mata da tsirarun mabiya da wasu addinai da ƙabilu da fursunonin siyasa. Bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin da aka yanke mata na ɗaurin shekaru goma sha shida a watan Satumba, ƙungiyoyin saka ido na rajin ƙasa da ƙasa sun yi Allah wadai da wannan hukunci. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce wannan hukunci wani misali ne daga Iran akan yadda ake amfani da kotu domin take marasa ƙarfi. Ƙungiyar Amnesty International ta ce wannan wani rashin tausayi ne da ya keta haƙƙin ɗan adam a Iran wanda masu faɗa a ji suka aiwatar ta hanyar shari'a. A yanzu haka Nargis Muhammadi na tsare a gidan fursunan nan da ya yi ƙaurin suna mai suna Evin. nargiz na da tarihin farfadiya da kuma matsalar rashin gani. Tana da buƙatar kulawa ta musamman ta lafiya wacce jami'ai suka hana ta. 'Ya'yanta tagwaye biyu na jiran dawowarta mijinta tari muhammad ya yi nuni da cewa koyaushe nargiz muhammadi ta dawo gida ta kan cika gidan da fara'a mai annuri ta ko'ina kowa a cikin dangi yanzu yana kewar wannan annuri da haba-haba a rayuwarsa gwamnatin amurka na kira ga gwamnatin iran kan ta saki nargiz muhammadani nan take domin haɗa ta da iyalanta kamar sauran fursunonin siyasa na duniya. Nargiz Muhammadani, kamar yadda ambasada Fawa ta ce, ya kamata ta kasance da 'yancin imaninta, ya kamata ta samu damar ƙauna ya kamata ta samu damar kasancewa a gida. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki hadda a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula ko kuma samun rahotannin da muka kawo muku a shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mai sallama bari in miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Abdulrahman Umar da amaryarsa Zainab Mani Usman mai goro Darma. waɗanda za a ɗaura wa aure ranar Lahadi da karfe goma da rabi na safe a unguwar Darma. Allah sa an yi adace ya kuma ba da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malama Julie Gresham da Sa'ida Hamdon da suka haɗa shiri da bada umarni. da injiniya mu na yau da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri da kuma fata al'ummar Krista za su yi bukukuwan Kirsimeti lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya da alheri.